هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلك في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a daren juma'a daren 22 ga watan hijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1440 daidai da 22 ga watan august shekarar miladiya ta 2019 wannan shi shine darasi na 11 cikin jirgin kasusuwar karatun littafin asiyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah ubangiji ya gafarta masa Zulkiniya ya rasu shekara ta ɗari bakwai ne da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wannan littafi nashi yana karantar da mu ne fiqhun shugabanci da tsare-tsaren da musulunci ya tanada ga shugabanni da mabiya domin gudanarwa mai tsari na addinin musulunci idan ba manta ba mun fara darussa a cikin watan fasali na farko a inda ibn taymiya yake tattauna mana game da wato al'amarin alwilaya na dana ɗaya da rabe-raben mukamai za mu tashi a inda malam yake cewa a cikin shafi na goma na wannan ta haƙiƙi bugun maktabatu daru alamin fawaid da ta haƙiƙin malam ali ibn muhammad al-umran za mu tashi a inda malam ya ce wa li abdurrahman ibn samura ya abdurrahman la tas'al al-imarata fa innaka in ha min ghayri mas'alatin u'inta 'alayha wa in u'itaha am mas'alatin wukilta ilayha akhrajahu fi sahihayn شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال لعبد الرحمن بن سمرة من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace da Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman la tas'al imara karka ce a baka shugabanci fa innaka in utitaha domin kai yadda abin yake idan aka baka shugabanci min ghairi mas'alatin ba tare da ka roƙa ba u'inta alaiha sai a taimaka maka akai wa in u'itaha an mas'alati idan ko aka baka bayan ka roƙa ne wukilta ilaiha sai a bakka da iyawaka akhrajahu fi sahihayn al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin as sahihai wato sahih al-bukhari da sahih muslim daga wannan sahabi shine abdurrahman ibn samura ibn habib ibn abd shams al-qurashi asalin sunansa Abdul kilal ko abdul kulal bisa zantuka mabambanta kamar yadda al-imamul hafiz ibn hajr ya kawo su a cikin al-isaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya canza sunansa zuwa Abdurrahman yana daga cikin muslimatul fath wato waɗanda suka musulunta bayan fatku makka cikin mutanen makka da haka mutaakhir ne jiddar fi islami yayi ayyuka na shugabanci ya rike mukamai na aikin gwamna da kwamanda tun zamanin sayyidina Usman da kuma zuwa zamanin halifanci na Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu wa an Usmana wa an Abi Abu Sufyan ya rasu shi wannan sahabi a shekara ta 50 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce masa ya Abdurrahman la tasal imara kar ka take ka roki a baka shugabanci ya zo a lafazin riwayar yunus ibn ubaid da lafazin la ta tamanna yanna kar ka ma yi buri aga wannan ya fi ya akidi wajen hanya wato kar ma kariya wa ranka cewa ya kamata a baka shugabanci la ta tamanna yanna kuma sai ya kawo shi da siga ta karfafawa taukiri wanda yake da nuna taukiri sakila la ta tamanna yanna malamai suka ce su tunadir suka ce wa za ablagu fil nahyi a ce kar ma yi tunani kar ma yi tunani tunanin kuma aka karfafa hana shi kar ka take tunanin kana son shugabanci in aka baka ba tare da kawo yuka ba ta zo maka bisa tsautsayi an ga cancantar ka aka baka wa inta sai a taimake ka ma'ana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akai domin shugabanci kamar yadda malam al-muhallal yake faɗa yake fa imarata la takhlu min mashaqqa shugabanci bai taɓa kuɓucewa daga wahala fal hajatu ma satun fiha ina al-inayati min Allah dan haka kana da tsananin bukatuwa zuwa ga taimakon Allah kuma iyawarka saboda ba za ka taba kubuta daga wahalhalu ba ko mun karancin abin da za ba ka ce shugabanci za ka yi za ka zama kai ne mai faɗa a ci. kai kake yanke hukunci kake zartarwa kai kake aiwatarwa to yana da wahala saboda ga ɗaya tukunna su kansu mutane abubuwa ne waɗanda suke species ne wanda suke da wuyar sha'ar idan injina ne yanzu idan babur ne guda ɗari kamfani guda yi ko waya hannu ko tv duka zai zama abin da ke cikin su injin iri ɗaya ne function ɗin su iri ɗaya ne in lalacewa ne abin da ya lalace iri ɗaya ne sai ta yi developing malfunction iri kaza ba ka bari za ka zo da aka ji tana kuka iri kaza za ka da lalace amma mutane da kamar su kowanne ga shi dai a composition ɗin halitta iri ɗaya ne jinin da tsokar da abubuwan da ke ciki na na gaɓoɓin da suke sarrafawa ƙwaƙwalwa da zuciya da sauransu duka yin da amma kuma tunani daban-daban halayen iri daban-daban yadda suke fahimta abu yadda suke karɓar shi yadda suke karanta shi daban-daban daban ko mutum ɗaya ma sai zama yau iri daban gobe wani iri jibo wani iri mutum ɗaya ma yana da tsaka ta ya zama kamar hawaiya yana canzawa da ka baka yi mu'amalarsa su da mu'amala iri guda baka yi mutum ɗaya ma mu'amala shi kan shi da iri ɗaya duk za ka mu'amalta shi ne gwargwadon yanayinsa da yadda yake a cikin eh, wato yanayi kaza da yanayi kaza da ka mutane suna da wahalar mu'amala sannan kuma kai da aka baka shugabanci to za ka wayi gari wani ibtila'i zai same ka wanda yake shi ma ɗan adin haka Allah ya dace shi da zara an ce wani shi ke da faɗa a ci sai ya ji wani ƙarfin mulki ya shige shi zai ga kawai he can do an undo zai ce a yi zai ce a bari dole kuma a yi dole a bari ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba kamar yadda halifan banu umayya abdulmalik dan marwan yake cewa bai dace a ce idan halifa yana magana ana mai mishi bai halatta a dinga kiran sunan shi da sunan shi ba sai dai a ce a saka yana kafa wasu dokoki na veto power da ya ba kansa wanda kuma akan haka yake suke gudana galibin sarakuna to haka akwai tsanani da haka ake tsoratar da mutum kada ya roƙa ya bari ta zo gare shi idan ku har ya roƙa ne sai ya ce fa in utita min ghairi mas'alatin wa in ta'diha wa in an mas'alatin wakilta ilaiha sai a bakka da ita wannan lafazin wakilta ya zo da wakilta da tashdidi wukilta da kuma wukilta mukhaffafan da kuma ukilta ukilta a riwayar muslim idan ka karanta shi da lafazin ukilta ilaiha wato za ta yi ƙasa-ƙasa da kai za ta cinye ka da ita ita al'amarin shugabanci duk da yake a imamu nawawi da wasu malamai sun ce wannan kuskure na masu riwaya lafazin wakilta idan aka karanta ko lafazin wakilta wakilta musakkal sai zama kenan istahfaztu za ka yi ta yin faɗi tashi wajen ganin kayan ita wato za a barka a cikin ma'aikata kamar yadda muke faɗa a cikin addu'a ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ani kullah wala takilni ila nafsi kar ka bar ni da iyawata wala takilni ila nafsi karfata aini kar ka bani da iyawata to idan ka nema sai a bakka da iyawarka idan ku karanta da mukhaffaf wato wakilta ilaiha ba wakilta ɗin ba sai zama surifa ilaiha sai a kau hankalinka daga dacewa da gamdakatar wajen hukunci ba za ka iya shi za ka ga har yau ɗan siyasa da suke ɗauka alƙawura har yau ba da ya cika wa mutane ta fi kasa sanda suke ɗauka ɗin daga ce suke yi ba suna da wannan niyyar kuma suna jin damuwa akan abin da na gaba da su suke kuma suna jin confidence cewa za su iya amma suka mu zai kafa saboda asalin mabda'in su ne, suna neman shi ne abin da Allah ya hana neman shugabanci ita kuma demokaradiyya saboda shaɗanci, ta ce wannan rukuni ne a cikin alama da sai ka nemi sai ka bi gari gari anguwa anguwa kauye ƙauye kana roƙon mutane dan Allah su zaɓe ka akwai abin da ya kawo gari da neman shugabanci bayan ta kawo mabda ina cewa kowane kare da doki yana da yancin ya yi taswi ya yi voting ya faɗi ra'ayinsa wanda wannan shi ne asalin shirin a sai dukkan mutanen gari ko ƙasa ko anguwa sai mun haɗu wai mun yarda da shugabancin wani sanar zai kalla ka gani karamar misali ko aure ne za a yi wata ƙamo idan kuna da kawunai da baffanu da yayi da ƙanne a ci ga wata 'yar gidan kun kai ku biyar takwas babanta baya raye ko kuma yana rayu amma akwai wani wanta akwai wani kanin babanta akwai wani kanin babanta in aka zo aure aka ce sai an yi a akan ra'ayi za ta aure wala sai an sha wahala ba ka bani a ce to an zo an nemi aure a fito shi kenan sana da yan uwa yayi ka san yan dangi ce ku bari sai an yi wuƙe sun zo wannan daga Abuja wannan daga Matakwal ko kuma zan kira su a waya sai an samu matsala saboda Allah ya halicci mutane da tsari na wato wala idan da mukhtalifi ba za su guje cikin sabani to amma za ka ce demokradiyya da a ne sai baki ya yanzu idan da su yau matsalar za mu shiga jirgi sai aka zo ga pilots guda biyu aka ce to ku wanda kuke so tuka ku wanda duk kuka kuka dangwala ma kuka dangwala ma shi zai zai tuka ku ba dole mu dangwala wanda ya fada cewa tuka ba alama dangwala wanda zai je danna mu cikin cikin kabari ko kun <laughs> gani daga kamata ya ce wasu masu hankali da tunani ulul azmi wal nuha ulul aqli wal nuha masu hankali da hangen nesa su ne suke zaɓen shugabanni ko a nan ƙasa al'adar ba akwai maker masu zaɓen sarki sai a zaɓi cikin masu hankali malamai dattawa wanda suka gaje suka gayo wanda suka san me ya dace sai a cikin kuku dinga zaɓa mutanen shugabanni mu kuma saura kawai MB ne in dai waɗannan sun yi da kawai mutu ne zaman lafiya kuma turawan da suka samu mutane wannan demokaradiya a Amerika ba ta yi wannan abin da muke suna da abin da suke ce ma abin nan eh, eh, eh, college na voters wani wata rundina ko wasu mutane da aka ware na musamman wanda duk idan talakawa amerika suka gama zaɓe sai waɗannan sun yi itimadin zaman sannan yake tabbata ba da aka wannan trump yake su zaɓe ba talakawa sun jefa ma clinton sai mutane sauran mutane suka ce a su waɗannan manyan suka ce a waɗannan talakawa ma ka sani an samu mana mace ka duba ka ga irin yadda suka suka mai da waye ba suka dinga zuga mutane akan demokradiya kuma su ga wanda suke sun haka mabda'in musulunci shine karka ne shugabanci kamar yadda muka ji a wancan makon sai in ya zama la budda a kanka kamar yadda sai na yusuf alayhi salam yayi kamar yadda aka samu khalid ibn walid ya taba yi sanda aka waye gari babu komanda a cikin na musulmai an kashe wani an kashe wani an kashe wani to ya zama dole a nan sai kai kamar da za ku tafi a mota a waye gari direba ba shi da lafiya dole a samu wanda zai tuka to ko da baka da lafiya haka baka ga ka tuka rana ina fata mun fahimci wannan malam su yake akhrajahu fi sahihayn sun fitar da shi a cikin bukhari da muslim al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin babu man lam yas'al al-imarata a'anahu Allah alayhi haka yi mata bazi babu da ke bayani akan wanda bai roki shugabanci ba Allah ubangiji zai taimaka masa akai yana nan a cikin kitabul imara a cikin sahih bukhari al-imam hafiz ibn hajar al askalani rahmatullahi alayhi wa bukhari da ya zo sharhi sai yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa man talabar imarata fa'uqiyaha wanda ya nemi shugabanci kuma har aka yadda aka bashi surikat i'anatuhu alaiha sai a bar shi ba za a taimaka mashi ba min ajal hirsi saboda kwaɗayin da ya nuna hadisin har ila yau yana nuni zuwa ga karhanci kyamar neman duk wani abu da za a kira da suna shugabanci samun shugabanci ne na duka kamar gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko makamancinsa samun shugabanci ne na alƙalanci samun shugabanci ne na aikin doka kamar hisba kenan a irin da ko kuma yanzu kana cewa aikin ɗan sanda ko makamancin haka asali a musulunci suka wannan shari'a tana kyamatarwa zuwa ga neman abu kuma tana umarni kenan zuwa ga cewa duk wanda ya nema to kar ku shi. dan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji a baya ya ce mu ba ma bai wa wannan aiki ba ma bai da wannan aiki namu ga wanda ya roƙa ko muka gane yana da kwaɗayin abu a cikin wata riwaya da al'imamu abu dawud ya fitar daga sahabi abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man talaba qada al muslimina hatta yanalu thumma ghalaba adlahu adluhu juwa wanda ya nemi shugabancin har sai da ya samu amma kuma sai ya kokari aikin alkhairin sayarin jayi zaluncin sa falahu aka ce annabi ya ce wannan mutum da ya shiga aljanna wa man talaba qada al muslimina fa ghalaba juruhu ala adli wanda ko ya nemi shugabancin musulmai ko alƙalanci cikin musulmai sai zalunci shi ya gala bai ci adalcin sa manzo Allah sai yake cewa falahu an wannan yana da gidan wuta wannan hadisi ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi sai dai isnadin sa ne rauni kamar yadda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir Dini rahmatullahi alaihi ya bayyana a cikin Abba'ifa a lamba hadisi na 1100 da lamba 86 kamar yadda kafin shi kuma al-Imam Zahabi ya yi magana akan wani mutum da ke cikin isnadin shine Musa ibn Najda wanda Zahabi yake cewa wannan mutumin ba'iki ne ba a karɓar riwayar da aka ba zai zama ya ci karo da wancan hadisin dan mu lura lafazin shi na nuni zuwa ga in ka nema din amma sai kai adalci to babu komai amma malamai suka ce ma'ana shi sahihiya ce idan ka nema din ka samu sai kuma Allah ya taimake ka kai adalci da saukin matsala ina fata mun gane duk da hadisin da ne amma ma'ana shi sahihiya ce sai dai ana tsoratar wa mutum cewa da wuya abin wani shukumin yanayi ne da wuya wanda ya nema ɗin ya zama adalci ne galibi mutane suna nema ne don su samu fada a ji su samu matsayi a duniya ko don su kece raini ko don su ɗauki fansa akan wani wanda ya musu zalunci ko ya cutar da su a ba al'imamu a muhallab har ila yau a cikin littafin sanasharin bukhari kamar da ibn ya kawo yake cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa manta a amran wa sawwalat lahu nafsuhu annahu qama bihi yukhzalu fil aglam duk wanda yayin wani abu kutse abinda bai kai ya shige shi bai shiga to galibi zai samu tabewa ne duk wanda ya kutsa abin da ya fi karfin shi da gaskiya abin da ya fi karfin dan adam ya kutsa mishi da bai bai shine ya nemi mukami وقال من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده rawahu ahlus sunan haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talabal qaba'a wanda ya nemi shugabanci sai ya zama bayan ya nemi shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasta'ana alaihi sai kuma ya ainihin wato nemi taimakon Allah ya nemi taimakon mutane suka bashi dama wakila idai ya nemi shugabanci kuma ya samu damar wakila idai sai a bar shi da sa kuma lam yatlubul qada'a wa lam yas'in alayhi wanda bai nemi shugabanci ba kuma bai nemi taimakon mutane ba wato bai nemi qura'a mutane ko rayuwar su ba ko yayin lobbying ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anzalallahu ilayhi malikan yusaddidu sai Allah ya sauka mishi wani mala'ika wanda zai dinga taya shi wannan aiki wannan hadisi malam gashi aka sai yake cewa Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Al-Hakim Abu Abdullah da Al-Baihaqi a cikin Asnul Kabir kenan da kuma ziya'uddin al-maqdisi a cikin al-muqtara ta hanyar isra'il an abdul a'la ibn amir al an bilal ibn abi burda ibn abi musa al-ash'ari an anas radiyallahu anhum daga daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda hakim ya inganta wannan hadisi sai dai ma abdul dinna abdul ibn amir al wanda mutumin garin kufa ne malaman hadisi sun rawanta shi tun daga kan al-imamu Sufyan ibn Sa'id ibn wanda aka ce ya wahana hadisansa haka nan Bukhari ya hakaito a cikin Kabir haka Ibn Abi Hatim a cikin littafin shi Al-Jab wa haka Al-Uqayli a cikin Al-Du'afa al-Kabir haka Ibn Adi al-Juzani a cikin Al-Kamil fi Du'afa al-Rijali hakanan kuma al'imamu ibn hibban al-busti yake cewa kana mimman yukhti'u wa yuqallibu fakafura minhu zalika ala qillati hadith haka ya faɗa a cikin littafin kitabul majruhin min al-muhaddithin cewa wannan malamin ya kasance yana yin kurakurai yana kirkita hadisai gashi kuma hadisan shi ba su da yawa da haka sai aka daina karɓar hadisan da haka hadisin wannan bai tabbata ba ta wannan fuska ita ma'anar shi ma'ana ce mai kyau malam yace kuma akwai wata riwaya har ila yau ta Imam Tirmidhi da Baihaqi ta hanyar Abu Awana da gare shi Abdul A'la din Ibn Amir an Bilal ibn mirda wannan shi ma Bilal ibn al wanda sarki ne daga cikin sarakuna amir ne min al-umara wa kana jawala kamar da aka fara tarihinsa kuma har ma yana da riwaya a cikin sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi da sunan ta abu abdurrahmani an-nasa'i daga waɗannan malamai guda uku sun fitar da riwayar amma zahabi yana faɗa a cikin mizanu al-ikdal fi rijal yake cewa la yasih la yasih hadith hadisin shi baya inganta sam zaka dukkanin hanyoyin hanyoyi ne uh, waɗanda ba a san su ba uh, shi wannan mirdas uh, bilal ibn mirdas ba a san shi ba da aka hadisin shi bai inganta ba kamar yadda ibn ma'in yake faɗa cewa laisa bi wallahu ta'ala ah, malam ah, mai littafin bayanin wani wal iham ya tattauna akan wannan matsala wallahu a'lam a takeice wannan riwaya ita ba ta tabbata ba duk da yake ma'anarta tana goyon bayan wancan abin da ya zo a cikin sahih bukhari da muslim ah, illa dai kawai anan an furta cewa Allah zai aika kuma da mala'ika wannan kaga ne ba za a iya itlaqan a tabbatar da shi amma dai ya tabbata cewa Allah yana taimakon wanda aka ba shi shugabanci ba tare da yana so wanda kudi ya nema alhalin yana da kwaɗayin abin ya shiga ya fita aka ba shi to wannan babu ruwan Allah da wannan aiki nasa Allah zai bar shi da aiki ya san yadda zai malam yace fa in adala anil ahqi wal aslahi ila ghayrihi li ajali Ƙarabatin bainahuma aw wala'i itaqatin au sadaqatin aw muwafaqatin fi baladin au mazhabin, au ɗariƙatin, au jinsin kal arabiyyati wal farisiyyati wat turkiyyati wal rumiyya aw li rishwatin ya'khudhuha minhu min malin aw manfa'atin aw ghayri dhalika min al aw li dhighalin fi qalbihi alal al au aw adawatin bainahuma faqad khana wa rasuluhu wal mu'minina ودخل الإيمان هي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ثم قال واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ابن تيمية يتي فإن عدل عن الأحق إذا كيش قبال ذاك رب مقامي ككركتي ككي كبا وندي فتن شنتا الأحق والأسأح wanda ya fi dacewa ila gairi kaje ka bai wani mukamin wanda ba shi ya fi cancanta ba ba shi ya fi dacewa ba li ajali karabatin bainahuma ya zama dalilin da yasa ka zaɓo wannan da ba shi ya fi cancanta ba ka bashi mukamin saboda kuna da wani kusanci tsakaninka kai da shi kai shugaban ko wani kusa da kai yana da kusanci da shi ma'ana candidate ne na wani ba a bashi dan don cancanta ba sai don suwa da suka kawo shi sawun za a bashi mukami ne na minista ko sa ko kwangila za a bashi ko director general ko eh, eh, eh, executive secretary ko shugaban wata hukuma ko amirul hajji ko sarkin wani gari ko za a bashi kantoman local government ko shugaban 'yan sanda ko shugaban sojoji ko chief justice kowane irin mukami ne za a bayar ko kuma kai minista za ka raba mukamai ko kai ne gwamna ba ka raba mukamai ko chairman ko liman zai raba mukamai a masallacin shi zai saka ladan zai saka mai tara ruwa zai saka kaza ko kai ne principal zaka bada mukamai eh, senior master zaka bada eh, head teacher zaka bada eh, deputy ake ce shi ko assistant assistant head master ne sunan shi vice head master ko vice principal <laughs> to wata baki ne to wata baki bi deputy ne ko assistant ne ko wane ne yawa to duk mukamin da zaka bayar sai ka kiba wanda suka cancanta ka ba wasu saboda wata dangantaka karaba kama a ce eh, ‘yan uwanka ne na jini ko cousins ɗinka ne ko in-laws ne surukai ne ‘yan uwan matarka ne ko abokai friends waɗanda kai karatu tare da su wasu kun yi nysc wasu kun zauna a hostel wasu kun daɗe kuna kasuwanci da abin nan ɗan jam'iyya da sauransu duka ire-iren waɗannan awwala ita ƙatin ko ya zama maula ɗinka ne wanda ka ‘yanta shi kama a zamanin da ake da bayi kenan to kamar yanzu a ce wato wani wanda kai ka kare ne shi kai ka koya musu sana'a ko kai ka jarabe kun isha a university ko kuma ɗan ku ne ko ɗan ku ko yaran ku. au sadaqati kaji ko kawanci abokantaka abokinka kowa har ya zama ma tambari ga an ce gwamnatin family and friends abokai da dangi kowa in yazo abokan shi da dangi shi za a yi ta musu murna ma cewa na ku ya samu da zarar an ba wannan su bukali za a yi ta musu murna duk wanda aka suna da saki da shi suna tsare ma'ana an ba dan garin ku kuna tsare an ba dan kungiyar ku kuna tsare an ba dan kabilar ku kuna tsare rai an ba dan jinsin ku ko dan yankin ku ko da irin tunani irin na ku yanzu da zaran an ba wani comrade to comrade za su tsare da zaran an ba wani lauya lauya za su tsare da ba an ba likita ita su kuma za su tsare shi za a yi su ko mun gane irin yanayin abu aw muwafaqatin fi balad ko zan garin ku daya duk wanda aka sashi minista wata ma'aikata da kaji sai ka yan garin sai suka minista kuma an mun dinga justifying cewa wai abin da ya daidai duk wanda ya rike wani mukami sai ga garin su ya cika garin da irin wannan mukamin ya rike shugaban yan sanda kai da garin sai ka kore gida akwai yan sanda garin su wani kuma babu ya rike shugaban custom kai dai garin su kowane gida akwai custom idan ya yi bakin sala a wata university sai ga duka mutanen garin su ne ma'aikatan university mutumin kwara ne ya yi bakin sala a sakkwato ko a maiduguri ta a dinga yin mutane da kwara ana kawo su har da security ko mutumin katsina ne ya yi bacin sala a lagos haka za a ɗauko mutanen katsina a kai su ya yi abin nan sai dai mutanen lagos dinga allah yi haka ake a ƙasar nan gaba haka ake duk inda ka har ya zama norm ya zama daidai haka nan ya ce au mazhabin ko kuma mazhaba in an ba dan salafiya shugaba to na yan salafiya sun more an ba dan dariƙa shikenan shi ma yan dariƙa zai cika a wajen in an ba in an ba dan izala shi ma izala zai cika a wajen in an ba kirista su zai cika an ba musulmi su zai cika sai ka kama wannan tafin kama a wannan karnin ake yi shi ko a wannan ƙasa ko a wannan abin nan ɗin zamanin au ɗariƙatin ko ɗan ɗariƙa ɗariƙar su ɗaya shaziliya isa yan shaziliya adiriya isa yan ƙadiriya haka in tijjaniya ne shi ma in tijjaniya bai rubutun da suke saka su su za a raba mukamai su za a ba kwangila su za a ba supply in an zo su za su komai idan aka ce wani ɗan gari kaza ko ɗan ɗarika kaza shine shugaban kuma alhazai to duka ma'aikatan alhazai za su ga duka waɗannan ne aka ce wani kaza shine shugaban kuma scholarship mai bayar da guraben ƙaro ilimi to duka yan garin su sun haska wannan ƙaro ilimi da yan dangin su da yan ƙauyen su da yan yankin su yan saura kuma su jira su ma sai na su ya samu za ka ga ana celebrating din duk wanda ya samu mukami a yankin suna celebrating ɗan wani yake kuma suna bakin wannan shi lalata ƙasar da jama'a au jinsin ko kuma jinsin yare dangi to yanzu kuma har ma jinsi maza da mata idan ka ce wancan mace ce gaba wuri to shi kenan ba komai na mata lafiya ba in namiji ne shugaba komai na maza lafiya in matashi ne komai na matasa lafiya lau in tsoho ne ko mai rinka hau lafiya to akwai wanda ma idan UFT ne idan yana rubutu da hagu to sai ya ba masu rubutu da hagu faifar saboda sun zuciya kai na san wanda yake ina yake in yanka da ina to sai baka wani kulawa ta musamman saboda kai ma irin shi idan aka ce wani wanda wani tsohon garbi ne wanda ya aka ba aka ba aka ba mukamu to din da ka garbi fa to da shi yake da shi ma sai nayi wagargawa kuma ku zo na ku ya samu ku zo na ku ya samu kal arabiya kuma a ce balarabe ne to shi ma sai larabawa wal farisiya wal turkiya wal rumiyya wannan yana fara ne saboda a zamanin su akwai cakuɗaɗɗe ne waɗannan yarurruka kamar yadda kasan mu take ne multi eh, linguistic multilingual wato yarurruka iri daban-daban to yanzu kowane ɗan yare yarensu ne kawai da ka zo ka yi yaran ko ya ganka da irin tsagen masu yaran ko da irin suturan masu yaran ko da irin akan ɗin masu yaran kawai shi ke kai wala suna wani ya gani suna admission nan idan ana yi a dalilin haka ake sunayen mutane suna iya din su ko su din su spelling din sunan kawai yana iya yana iya betraying din cewa kai wani yare ne ko kai ɗan wata jiha ne ko kai ɗan wata ƙabila ne su bai nan kawai sai zama wannan yana da haɗari kwarai a ajistan sun zama, yana da haɗari kwarai kusan wallahi mu nan arewa muna da sauki akan wasu wurare in ka je wasu wurare ga abin da yake hankalin gare shi. wani lokaci kuma wannan shi yake turka sa mutanen mu su ma bari su rama su justifying cewa ko ina ma haka ake ita wannan ba daidai bane wani ne jike maka laifi ba za ka ce wani yana shan giya bari ni ma in sha ba wani yana yin zina bari ni ma in wani na yin ƙarya bari ni ma in ba ba hujja bane amma a ɗabi'ance ɗan adam yana iya justifayin ma kansa mummunan abu saboda wani ma yayi a wasu wuraren sikelin ɗin sunanka kawai yana iya detektin kai ɗan ina ne kai mutumin ina ne da yanzu ba fa ana tunanin waye ya iyawa waye fi cancanta waye zai iya ba kawai ya za a yi mu cika ma'aikatan nan da mutanenmu da za ba mutanenmu dama fiye da sauran da za ba mutanenmu preference da su samu influence fiye da sauran audi rishwati ko kuma saboda cin hanci wannan kuma shi ne wa amar adhawa amar saboda shi kuma akwai tsinuwa ta musamman kan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da limamu Abu dawuda ya fitar da Tirmidhi haka Ahmad ma ya fitar da shi da limamu Ibn Majah daga sabon manzon Allah Abdullahi dan Abu dan As Allah ya kara masa da yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mai bada cin hanci da mai karba yanzu galibi da wanda suke jina da kai tsaye da wanda za su daga baya za su iya bada shaida akan wannan cewa mafi yawan ayyukan da ake ba mutane sai sun bada cin hanci har dukkan mutane ake akwai wanda suke sun mai da abin wato ko wannan za su tsaya su tsara zance su su gaya ma cewa ana neman ka a wuri kaza za a baka aiki ko kuma an ba su ayyuka a wuri kaza an ce ka kawo wanda za su mai takarda iri kaza ka kawo amma za ka biya kaza to saboda da mutane suke da bukatuwa zuwa ga ayyuka sai mutum ya je wani ma ya sai da akwai da babu ya kawo sai a yi dubin ɗinsa da wanda ma ake ba su sai a baka aiki sai kai wata shida ana cin albashi idan ba za ka iya biya ba sai ka yi watanni sai sun tafi iya abin da suke so sannan sai a sai a fara turo maka kai albashi haka ake yin to wannan fi komai matsala zama kawai an bayar ne saboda cin hanci da aka bayar aikin gwamnati haka ake aikin kamfanoni multinational haka ake ayyukan da ake ɗaukan mutane wanda ake ganin su masu gwaɗi irin jami'an hukumomin tsaro tun daga soja da 'yan sanda da sauran paramilitary irin irin sss irin aikin rostetti irin castelia irin karota irin eh, hisba ko da irin wannan daya arziki ne su ne shi civil defense da ire-iren su sai ka biya kuɗi sai ka biya kuɗi da yau su ndna e haka duk waɗannan sai ka ga wani sun ya bai abin shi an ba da fosiyo da ake ɗauka aiki amma mutane suna gama sai da kuɗi ko kuma da influence ɗin wani wanda ne ɗaya ba to ka ba da kuɗi a ɗauke ka aiki wanda ya fi komai sharri gaba saboda tsinuwa ke kai tsaye akan kai na ke ba da kuɗin da kuma wanda yake karba manzo Allah sallallahu shi ne ya yake amma za ka mutane suna wa kansu fatawa cewa ai ya zama musu bala'i ya zama musu fitina ba yadda suka iya to ka yi bayani a lahira cewa kai ka ba wa kanka fatawa ko kuma wani baka fatawa amma da shi da manzo Allah ya tsine saboda rashawa ita take lalata ƙasa baki ɗaya shi ne wanda ake cewa corruption da turanci shi ne ta kasan nan gaba ɗaya mutane su ba da kuɗi a ba su jarabawa su ba da kuɗi a ba su certificate su ba da kuɗi a ba su aikin yi su ba da kuɗi in sun yi laifuka a ƙyale su ba za a hukunta su ba? sababin laifukan nan criminal offenses ne ko treasonable offenses ne ko kuma laifuka ne na cin dukiyar ƙasa da almundahana da wane yanzu hatta kisan kai su mutum ya kisan kai kuma sai ya sha to da ya da kuɗi ko ƴaƴan suna da kuɗi ko da su da kuɗi za a ɗauko lauyoyin da suke canza magana su jujjuya zancen su yi duk iya tsirin mutum da za su sai a ƙyale a kuncin sa ko kuma ma a kashe magana kai ba ma kashe magana ba ana iya ɗauke laifin da ya kan shi a ɗaura wani duk wannan ana yi duk me ya kawo haka rashawa saboda a cikin jami'an ma'aikatan kotu da 'yan sanda da prosecutors da masu kaza da masu kaza da ma'aikatan gidan yari mafi yau mu a shirye muke da ma'anshi kudin kuɗin haka mai da yake faruwa a cikin makarantu tun da kan hukumomin jarabawa irin neko da waye da naftek da yan baye da wace ce duk akwai agent agent din su barayi da suke an san mutane kuɗi an san su an san miracle center an san examination officer da suke ansa in ka tafi talle ga tsin komina an san wanda ake bawa saboda yaran ku su jarabawa kawai abin da aka damu ko shi gadar da kyau hakan ka shiga cikin jami'o'i da polytechnic da fcs a kasan da aka aiki ɗalibai su ba da kuɗaɗe don su jarabawa sai a waye gari ga takardun amma kuma babu ilim. ya zama a cin amanar al'umma gabaki ɗaya kin ana yi a ƙananan kwasa-kwasai har ya kai ma kwasa-kwasai wanda ake ganin su masu haɗari ga rayuwar al'umma anar medicine ne pharmacy ne engineering ne education ne kawai ne duk inda ka cikin zagayen ƙasar nan akwai wanda suke wannan abu ɗaliban ashirin suke da su bayar da kuɗin masu kuɗin ko su ba da kansu musamman ga mata kuma su ba malaman ashirin suke su karɓi kyautan ko su yi fasadin ashirin in ma kai baka shirya yi ba za a yi ta ɗin ka. Su za ka ga a wuraren cibiyoyin na ilimin da ya kwanci zama cibiyoyi na molding karakta da korarwa a ilimance sun zama cibiyoyi na ɓata tarbiyya da lalata za ka fi ga ba kowa ne yake shiga ya fita lafiya ba sai wanda Allah ya sani Allah shi kyautu wannan cin amana ne ga kai da al'umma da rishwatin ya ha minhu dan zai an shi wata rashawa min mali na kuɗi au manfa'atin ko wani abin amfani wato shi ma za a yi mishi wata alfarma sai ya maka a yi abin nan kenan rishwa bai bata kenan an yi extending na rashawa au gairi zalika min al-asbab ko kuma dalili can daban wanda ba waɗannan ba au li dighalin fi qalbihi ala al-ahab ko kuma saboda wata kyama da ake wa wanda ya fitantanta din ga wanda ya fitantanta amma wanda ke da alhaki raba mukamin yana jin haushin shi alal misali a wata jiha a nan arewa gwamna ya nominatin din waɗanda za a bai wa makamai a kwamishinoni da suka je majalisa a tantance su aka ce an cire sunan wani laifin da ya musu kawai su yan majalisar shine wa ya taba zagin gwamna a kai su kaga wannan yi kauyanci ne me yasa ya zagi gwamnan abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba to yanzu an ba shi can ya taya gwamnan su gyara mana shi gwamnan da aka zaga bai ga wannan zagin ne ya saka shi ku saboda ku ku an dauko ku daga kauye kauye an tattara ku a gari kawai sai suka ce wa mun kira sunan shi kaga wannan saboda suna jin haushin wani abu da taɓa yi ba wai dan bai cancanta ba domin wannan abun ya rage mishi kwaliti na cancanta ba in yana da asalin kwaliti da ya kamata su ba shi damar sai su kure shi in ya ce to ka ji abin da kake faɗa gama kasa da sauri da irin wannan yana nan da yawa shi ne wato kyama din kamar yadda muke yi shine da ka zo kana kai yi suna ya kai ne mai raba mukamai ko kai ne mai bada mai ba da admission ko kaza kana ganin sun kashe ke? ko lawale ko wannan yan rena hankali ne yan wuyi kaza ne emos ko kai ala kaza kaza ko ya ga wane kai wannan ai dan jaha kaza ne cire sunan shi kawai kaga ne yanzu bi saboda wata kyama wata gaba da kake kin mutanen wannan yankin ko wannan kabilar cewa wannan ai babban lati ne ba za a bashi wannan ai ta kusi ne ba za mu shi. wannan ai ba zage ne wannan baka ne ya zama kana kin mutanen garin wani ya taɓa maka wani rashin mutunci a garin wani ba ya taɓa neman aure na garin ba ba shi duk sai wani mutanen garin ko wanda ya gani da irin sunan mutumin da ya na ba shi auren da irin sunan shi kawai sai ya tafi kun tuna a nan muka karanta ko ba a nan bane wanda idan sunan ka mu aure ba zai baka hadisi ba in dai kana sai baka hadisi dai ka san suna malami ne na hadisi in sunan ka mu aure saboda tsabara shi an ci ba zai baka hadisi yace a auli adawacin bai na bainahuma ko don wata gaba tsakankanin su irin wannan gaba da aka kulla ta a siyasance tsakanin al'ummar kudu da arewa al'ummar jiha kaza da jiha kaza ko al'ummar yare kaza da yare kaza irin wannan adawa tana tasiri sosai wajen hukunce hukuncen faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina duk wanda ya wannan ya dauki mukami ya ba wanda ba shi ya fi cancanta ba yace to faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina babu shakka wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci mu domin ga wanda zai yi masa aikin da ya kamata amma da abashi ku ruwa gani jama'a hatta abin banza kwallon kafa nan za a zo a yi ta korafi cewa selection din da coach wani ne bai kamata ba saboda ya kamata ya sa su wani da sun fitti mana kwallo ba ka yan kallon kwallo suke yi ba wannan ba ga ya ha'inci waɗannan masu zuwa bayan kulob din nan ya ha'inci masu saka jari a kulob din to haka kai ma yanzu kowa idan kamfaninsa ne ko ma'aikatarsa ce idan kana da gidan biredi za ka ɗauki ma'aikata shin za ka ɗauki wanda suka fi cancanta ne kana kallon su kamar kamar su ka ɗauki ba cancanta ba dole za ka duba wanda suka iya wanda za su iya suna da ƙarfi da da juriyar aikin sannan ka ɗauke su to ba a so shugaba ya zama yana da irin wannan rashin kyakkyawan tsari da rashin tunani a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar daga sahabi Abdullahi ibn a'ad a'id ibn amr amin yake cewa aka ce ya shiga gurin wani sarki shine ubaydullah ibn ziyad da ya shiga sai yake ce masa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inna sharrar ri'a'i al-hutama mafi sharrin masu ciwo shine al-hutama wa ma adraka bil hutama din da ake cewa narul lahi al-muqada al-hutama shine wanda yake jan mutane barkatai a guje baya da tsari ya daga cikin rashin tsari shine idan malami idan shugaba bai iya rabon makami ba sai wani tsari yake ce mishi ina tsoron ma kanka zama daga cikin irin shi ba ka duk wani shugaba wata rana a zamanin halifancin Sulaiman ibn Abdul Malik rahimahullah a lokacin Umar da Abdulaziz yana wazirin sun je aikin hajji sai ga taron musulmai a mawkifa Arafa kai imajinin da ake taruwa a Arafa sai ce mishi eh, ya Umar ma za ka rafi haƙulai ne za ka ce game da wannan taron mutane yace ya tuka waɗannan lalle su ne ababen kiwonka wa hum yawmal qiyamati khasmuka inda Allah amma ranar alkiyama waɗannan su ne abokan husumanka gaba Allah ka ce su kayi dinga yawo waɗannan abokan husuman ka kaddara sai a ce ka haɗe mutanen Najeriya ana cewa miliyan ɗari mutanen jihar Kano ko jihar Kaduna ko Sokoto ko Zamfara ba wanda zai gaza miliyan ɗaya miliyan biyu ne wani miliyan uku wani ma an ce miliyan bakwai to ka duba ko da mutane ko da yawan mutane masallacin Najeriya ce kana da husuma da su a gaban alƙali ma a nan Najeriya a nan duniya ma inda ake ake yin abin da aka dama ya za ka kare da su yau za ka gama wannan shari'a ya za ka tsira lafiya a ce kowa ka fi shi gaskiya ba zai yiwu ba to ballantana kuma a gaban Allah inda la zulman yau ya za ka yi da su da in ka san ba za ka iya ba karka karba idan ka karba kuma ka san ba karamin aiki bane ba amma a dinga maka murna bane duk mukamin da aka baka wallahi ko exam usta ne aka baka a makarantar sakandare, wala ba ma a dinga maka murna bane ka zama lafiya wannan ma an baka principal an baka HOD an baka dean vice chancellor an baka commissioner an baka kwamandan wata runduna ta sojoji an baka DPO an baka limanci juma'a ko kai ne alƙali a wallahi duka ba a maka murna bane domin duk murna da ake maka mutane suna maka ne don tunanin za ka samu wani abin duniya har a dinga yi ma yan uwanka ma murna da danginka da abokanka da sirikanka wasu ma duk a dinga musu murna ba abin murna ba ne wanda zai ki maka murna ya fi ƙaunar ka da wanda suke ba ta zuga kaɗan na ya haɗa maka walimomi iri da daban ka rasa wai shin an baka mukami ne ko ko an baka wakilin walima ne ai ta kiran kana a baka walima san a baka abin nan award san a baka kaza subhana kama yi aikin ga baki ɗaya ranar muke magana da wani bawan Allah wanda SA ne ko SA ake cewa ga wani sabon da aka bashi mukami kwanan da ya ce Allah mutum yana cikin dimuwa gaba shi zai zauna ma a gaban abinci sai ka in sallah zai malami ne ya san addini aka bashi wani mukami to Allah zai musu sallah da so dama sai ya rafkan nuwa in yana sallah suka ce mai algawa ta malaya ya ce wallahi gaba ɗaya abin nan da ya ishe ya shiga da tunanin zai yi wani abin arziki ta abin ya ishe shi saboda masu zuwa fadanci masu zuwa neman alfarma masu zuwa cewa ai musu kaza ai musu kaza kuma shi bai samu kawai a cikin ban banda matsaloli ne ga su ba wani abin alfahari ne ko abin murna abin a tausayawa mutane ne da ba wanda bi haka malai yake to ya haice Allah da manzon Allah wada kala fi ma nuhiya anhu fi qauli ta'ala ya shiga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya hana cikin faɗa Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqulullaha ya ku wanda kuka yi imani kar ku halinci Allah wa kunu wa rasula kar ku halinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kunu amanatu kar kuma ku ha'inci amanar ko ya zama ma'ana idan kun yi haka kun ha'inci amanar wa antum ta'lamun alhalin kuna sanin cewa ha'inci ne abin da kuke kun san ba shi ya kamata ku yi ba sannan Allah shi wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun abin kusan cewa da dukiyarku da 'ya'yanku fitina ce jarabawa ce gare ku kuma Allah yana da lada ne girma a wurinsa ga wanda ya ci wannan jarabawa idan muka kalli wannan ayoyi ya kuma masu albarka da Allah yake cewa na ta kunu Allah kar ku ha'inci Allah malamai suka ce ha'inta Allah shine duk wani zunubi sawa'un mai girma ne ko karami a bayyane ki ko a koye zunubi ne wanda yake lazimi ko muta'addi akwai zunubin da in kai kai ne kai ya tabe kai kadai akwai wanda in kai tasirin zai shafa al'umma ka wanda ya taka yawa Allah laifi kuma yawa wani dan uwan shi bawa zalunci haka kamar wanda yayi ainihin wato kafi shi ma haka Ka kuma amma kamar wanda misali yanzu yayi wasa da sallah to kan shi kawai wale shi Allah kawai ya wale shi har shi kowa ba ko su zama lazima ko muta'addiya ko su zama zunubai manya kaba'ira ko kanana ko gaban zunubai wanda suke a bayyane ko a boye suna cikin ha'inta Allah domin amana ce Allah ya ba mutane ta cewa za su yi addini za su tauhidi za su saba mushi haka in san manzo sai kuma saba wa sunnarsa kin bin kin biyayya ga shari'arsa da umarninsa da kin haluwa daga hannunsa da kuma ha'intan amanoninku ibnu kathir yake cewa sune al'amalul lati utumintum alaiha ayyukan da aka amince muku akai wani likita ne an amince mishi akan lafiyar mutane da kiwonta to kar ya je abin da ya saba wannan amincin bisa ka'ida aikinsa ma'ana ya zo aiki a kan kai ya saurari mutane kai ya tashi lokacin tashin shi yayi kuma ya ba su maganin da ya kamata ya ba su in ya haka ba ya haɗa ci wannan abu wani an amince mishi akan malam makaranta ne ya koyar da ilimi kaza to ya je abin da aka ce koyar an amincewa na an ba shi mukami akan kan shi jami'in ɗan sanda ne to ya tsara aikin da ya san shi ne kwandishan na aikin ɗan sanda kowa aikin da aka ba shi ya tsare shi mata aure an ba ta amanar 'ya'yanta da gidan mijinta to ta kiyaye wannan amana haka miji an ba shi amanar 'yan mutane da ya aura to wajibi ne ya kiyaye wannan amanar wata kunu amana take kar ku aiki amanonin wa antum ta'lamuna alal kuna kana da gangan kaje kana aikata wannan malamai sun saɓani game da dalilin saukar wannan aya zuwa maganganu aƙalla guda uku akwai da suka ce ta sauka ne akan ƙistar abu lubana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi je magana da banu quraiza akan batun sulhu din nan yake nuna musu cewa za a yanka su ne din yana faɗan haka sai ya ci ya dawo cikin aikin shi da cewa ya tona asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora kanshi a masallaci har sai da Allah ya saukar da tubar sa sannan manzo Allah ya warware shi kisa ce sananniya Abdurrazzaq Sanani ya da ita cikin tafsirin haka kuma akwai wanda ke ganin wannan aya kamar yadda Ibn Jarir ya rawaito asar daga wasu cikin tabi'ai suna ganin wannan aya ma'anarta tana bayuwa ne zuwa ga kisar kashe na Usman radiyallahu anhu akwai kuma hadisin Bukhari da Muslim wanda ya da kisa sananniya ta ainihin haɗin ibn abi balta wanda ya aika wa da mutanen makka sirrin shirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake na zuwa ya kawo musu farmaki wanda a cikin shi ya tunu manzon Allah ya tuhume shi me yasa yi haka har sai na Umar yake cewa ka bari na kashe munafikin nan annabi ya ce a ya je badar Allah ya kalli zakatan badar yuna ya ce duk abin da suka aikata ba ku wannan yana cikin bukhari da muslim a ƙarshe sai ibnu kathir yake cewa amma dai abin da ya fi dacewa shine a ce wal ayatu amma ayat ta game duk wani abu da ya shafi irin wannan hukunci ta shafi komai da yake da alaka da amana da aka daura mutum ta shafi komai da yake hani zuwa ga ha'intar wannan amana da aka ɗaura maka sawun akan kan kare akan aikin kare akan mukamin kare akan shugabancin kare akan ofis ɗin kare akan duk wani abu da kake kirkin mutane kai. wajibi ne ka rike musu amanarsu wallahu ta'ala sun makala sannan Allah ya ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun alim ce ka sani ku sani kuma cewa duke ku da ƴaƴan ku fitina ne wato jarabawa ce Allah zai ba ku ƴaƴa da dukiya dan ya jarabta ku ya ga za ku zaɓi janibin Allah ku za ku bi janibin dukiyoyin ku wannan aya tana da munasaba da waccan ne kasancewa abin da ke kai mutum ya ha'inci Allah ko ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ha'inci amanarsa galibi yana komawa zuwa ga waɗannan abubuwan guda biyu yaya da dukiya kokarin ya tara dukiya ko ya kara wanda ya tara ko ya tara ma ƴaƴan shi ko ya ji maganarsu, su ko ya mai da su wasu ya ga haka ne zai zai ha'inci da aka ga Allah ya yawaita magana akan tsoratarwa game da al'amarin ya'ya da dukiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu hu ajrun azim da irin fadan Allah ah, ah, ah, menene da la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ƴaƴanku da dukiyarku su wofantar da ku daga ambatan Allah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ko haka inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum a cikin ƴaƴanku da dukiyanku akwai abokan gaban Inji Allah Allah ya ce ku yi takarar da su ba Ya'ya da dukiya abokan gaban ku ne saboda ƙarshe su yi halakar da ku ya ka ƴaƴa da dukiya suna tirsasa wa mutane su yi abin da sun san ba haka ba ne su kau da kai akan abin da sun san ya kamata su yi ƙoƙarin tara dukiya ko tsare dukiya da ka tara ko ƙoƙarin ta dawa yanka rayuwa ta musamman ko tara musu dukiya ta musamman wanda zai kai mutane da dama zuwa ga halaka shi sa aka alaƙanta abu domin kalla ka ga duk waɗannan da ake ganin suna yin abin da bai kamata ba a shugabanci asali da suke su mawa galin tara dukiya ne shi ne muhimmin to yanzu gama tara dukiyar da suke su da ita su ba ma yayansu za ka duk abin yana tsukewa ne ko da akwai wasu manufofi to waɗannan su ne su ne bedrock su ne asalin manufar kowa so yake ne samu mukami ya zama kafin ban mukamin nan ya cika dukkanin account ɗin shi da dukiyoyi ya tara landed property ya tara zari ya tsiba da yawa to me zai da shi ya gama diba ba zai je layi ne ta sadaka ta gina masallatai da dinga siyo ƙur'anai, yana raba kujerun umara yana neman Allah ya karba ba a zai tara wa yayin shi saboda ko bayan bashi ya zama shekaru aru aru da su da duk zuriyarsa sun tsira daga talauci galibi iyakar manufar kenan za ka shi ne munasabar da aka ambaci waɗannan mas'aloli guda biyu duk da ba su ne kaɗai fitintunan duniya akwai fitin take gaba da su kamar yadda ibnu ne ke fara da Allah ya yi zayyano zine da nasu hubbu shawati minan nisa'i yace da aka fara wannan an jeran ta fitintunan ne ta fuskar girman su an faɗo wata fi girma minan nisa'i wal bani wal qanatir muqattarat min ar-ra'yi wal wal kalmi wal kaza kaza kaza to waɗannan an jeran su ne bai sa mafi girman fitar da su fitinan mata ta fi girman fitar da sauran haka wanda ke bai ta fi sauran haka dai haka dai har zuwa ƙarshe ina fata mun fahimci wannan to nan ana ambaton waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da shugabanci da kuma da suke sanya mutane su yi wawa su da dukiya al'umma shine ita kanta dukiyar da kuma wato ah, 'ya'ya fitintunin da aka yi kai a cikin al'ummar musulunci suna komawa zuwa ga duk waɗannan shugabanci don a samu dukiya sai na umar shuka lokacin da aka samu yawaitar dukiya ya kasa bacci cikin tsakar dare ta shi mata shi ce me ka kasa bacci ce ya zan yi bacci musulmai sun samu abin da ba su taɓa samu ba ina tsoron kada mu samu matsala yadda sauran al'ummi suka samu matsala to kuma hanyar da ka kalla daga din da ji ana wata rigima tun da kan siyasa nan da ake rigima a kanta in kaji ana rigima a wasu kungiya addini ko a wani masallaci ko akan wani mukami duka za ka ga yana kuma ya ga cewa wannan abin yana samar da dukiya yana iya samar da fada a yana iya samar da karfin mukami ko karfin samun shiga a gurin amma an ba ka ba yanzu da wani masallacin namu na usari ba wani jirgin rigima kan limanci sai a nemi limanci ma a rasa amma da za a ce yanzu a ce an sanya wani alawu a lokal government na wani imam masallacin nan to kai da kake limancin ake ganin ka usadu kana wulakanci a rime ka ba a samu ba tun za a yi waje da kai a sa wani daga can ma za a wani liman daga ƙungiya za a daɗo liman a ce shi ne ba saboda za a dinga duk wata zai da alaƙa na wata dubu hamsin kuma za a ba shi ragon layya an mai haihuwa za a ba shi ragon suna za a ba shi kujerar umara in za a yi taro a lokal government zai yi addu'a kai ba za ka wani neman ba ba za ka yi shi wala sai da ka cigaba da musabanci kawai yadda ka tsara rigima a gaba Allah shi kuta malam ya ce fa inna rajula lalle shi mutum li mahabba li hubbihi li waladi saboda kaunar da yake wa ƴaƴansa aw li atihi ko bawansa da ya yanta kad yu'athiruhu fi ba'd al wilayati aw yu'tihi ma la yasayku sai ka ga zai girmama zai zai zai abin nan zai prefer zai prefer din sa a wasu mukamai ko kuma ya bashi abin da bai tantanta ba fa kunu qad khana amanatu sai zama ya haɗe amanatu da dukiyar gwamnati tura yayan su karatu ko saboda tura iyalan su magani ko saboda su killace iyalan su sauran sauran iyalan jama'a kuma ko to wannan yayi ta amana wa kazalika qad yu'athiru ziyadata malihi aw shaddihi ko kuma ya muhimmantar da karuwar dukiyarsa ko kiyaye dukiyar da ya samu ma'ana yana da dukiya yana so ta karu su sai amfani da bukamin sai ya samu wannan da ka in zai baka kwangila sai ka baki fatan da ko kuma shi ma ya kirkiro kamfanoni da sunayen ƴaƴan shi da matan shi su za su dinga mashi kwangila har ya gama wannan tailuwar ta mukamin da yake kamfanoni shi yi kwangila ba ka kowa yake yi ba a bi akadi ma la ya sai ku ya ɗauki abin da bai cancanta ba a'u ba ki man dahinu hufi ba'd alwilayat ko kuma ya zama saboda watan ƙaunar wani wanda yake mushi mudahana yake mishi yake yake da samun fahimtar juna wajen wilaya wato sai ɗauko ya ba waɗanda yake ganin ai su ne yan jam'iyyarsu su ne suka mushi kamfen waɗannan su ne duk abin da ya faɗa za su kare shi duk laifin da ya za su ce daidai ne waɗanda suke magana a madadinsa waɗanda biyun da aka yi aka wuce ya loyal sai a ba su mukamai sai kunu karkhanan Allah wa rasula wa amanatu duk wanda ya sa ya Allah ya haici manzo Allah Salama, ya haici amanar da al'umma suka danka mishi thumma innal mu'addi lil amanati ma'a mukhalafati hawahu sannan wanda kuma zai cika amanar da aka bashi ma'a mukhalafati hawahu a lokacin da amanar ta saba wa san zuciyarsa yusabbitu Allah sai Allah ya sa shi ya zama ya kafu fa yahfazuhu sai Allah ya kiyaye shi fi ahlihi wa malihi ba'dahu Allah zai kiyaye maka dukiyarka da ƴaƴanka a bayanka idan ka rike amanar da Allah ya baka amanar da Allah ya baka ta shugabanci ko malinta ko riƙon muƙayi ko sarauta ko wani professional job da ka rike idan ka rike shi da amana kai abinda da Allah yake so kai to Allah shi tsare maka bayan nan kalli kissan wancan mutumi da ke cikin tarihin annabi Musa da aka zo aka aka lalata eh, eh, abin nan eh, katanga aka gyara katanga ko da yake wa ammal jidaru fa kana bi gulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihan shine wa kana abuhuma salihan wasu marayu ne ba su da gata amma saboda baban su ya kasance mutumin kirki sai Allah ya bujuro musu da waɗannan bayin Allah su ka gyara musu da kansu duk wanda ya kiyaye amana Allah Allah zai kiyaye masa bayan shi ba kai ne za ka yi kokari ka kiyaye bayan naka إذا الله يتي ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه في الله يتي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ya شيء su tara dukiya بيار tare da Allah ya ce mutane su tsoron za su mutu bai yara kanana wanda za su zama suna cikin eh, abin nan rauni to me abin da za ka yi ka tsira daga wannan faliyatta ƙullah sai su ji tsoron Allah wani ya kudu kaulan sayida in za su faɗi magana su faɗi mai kakkiya an za su ba da mukami su ba da wani ya kamata Wani hawa ku li hawahu yu'aqibuhu Allah wanda ko ya bi son zuciyarsa sai Allah ya mishi uquba bi ƙidi qasdihi da aka san abin da yake nufi wa yuzillu ahlahu wa yuzhibu malahu sai Allah ya a zuriyarsa Allah kuma ya tafiya da zuciya sama zuciyar gado ba wuce ya riga ya tabbata cewa ba ta da albarka ba ta zama sai ka ganin da na an nemi ta an rasa inda ka san an yi ruwa a ɗauki idan mutum ya tara dukiya da nufin zai bin ma 'ya'yan shi da iyalansa shi ke nan sai a waye gari inda ya abin alheri ba su ke ba ta wanzu ba iyalan masu ce babu wanda za a sake jin labari a cikin akwai wanda suka rika mukamai suka ce da gangan bari su tara kuɗi saboda suna son su su san talauci ba su su sake sake gamuwa da shi su tara dukiya wani ma kafin ya mutu sai an zo ana bara ana nema abin da za a taimaka mishi rashin lafiya mala albani na mu Allah ya gafarta mishi ke babu labarin cewa wani mutum da yake cewa Ambrose Ali wani tsohon ɗan siyasa ne zamanin tsirin shagari a can kudu yake sai da aka dinga bara ana neman sadaka za a kai shi asibiti ba ya da kusi a nan nan kusa an yi su ga sanan su rike mukamai ministoci sanatoci waye waye zai ga an nuno mutum a media kawai ya zama kamar kwarangon a cewa ana neman taimako za a kai shi asibiti zai na kuɗin da ya tara tun ma fa yana raye ke ko kuma Allah ya jarabce shi da wasu zuwa gabani a baya ta iya fi ta tare akan dukiya duk ta kwaci ciwon zuciya ma ya kama shi duk wata zuciya ta shi da ta halar da ta halar duka a yi musadara gaba daya ba ka yi ba ba amma ba mai yaran gado ba an kwace komai ko a yi prison ɗinsa a ƙasar waje a yi prison ɗinsa a ƙasar waje shi ne mora ba ƴaƴan ba su mora ba kowa bai mora ba wannan haka yake faruwa sannan kuma ka je hisabi na jiranka da haka ya kamata jama'a mu sa kanmu a cikin wato natsuwa kowa ya ɗaya kala za mu kashe wannan kashin muna so ne mu ya amfani mutu kuna kafin amfanin su ba wasu muke yawa wannan ba ma yi wani ɗan siyasa kanmu muke wato a cikin harkar da kake ta mukamin da kake rike da shi ko aikin gwamnati da kake ko kasuwancin da kake yi wani irin ha'inci kake wace irin amana kake ci to kamar ka tuba ka gyara abin da kake ka daina an san kuɗin yara kai ne zan asusa don ka gansa su jaraba waye ta ce a biya dubu kai ba ce su biya dubu talatin za a goma ɗauko mashinari ya idan dinga rubuta musu a ji a ba su grade na ƙarya su kasa komai a jami'a to wuta kake shi ka yi gida ka yi mota duk mace da ka gani kana so ka aure ta za ka gama za ka je ka tarar da Allah haka a ce an baka mukami kai ne limami a aiko da kuɗi na al'umma masallaci ka ce 'yan siyasa su aiko da rago a ce a raba wa liman ɗaya ladan ɗaya na'ibi ɗaya ka je ka sai da jin kai ka yanka ɗaya a aiko da sa ka je ka sa ka je ka ba fulani kiwon shi ka ce a ajiye ma shi ne sai a zo da a sace hannun gaba ɗaya <laughs> hadda na gara nan duka sai a zo a sace kar kai haka ko an baka wakilci na dukiyar wani yanzu za ga wani wakilci za a bashi da irin kyakkyana fiye ɗin nan mata ne sun yake kyana ce ko babur ana masa a taba ko motocin bus sun tara kuɗi sun yi adashi sun siya sun baka kai kai ne ce ka mai an san motocin da ko kuɗin haya kai ta cutar su ka an shi kuɗin abun masu masu haya su kuma masu dukiya ka ce musu an yi gyara ko ka rage ka yi waye duk irin wani cutar da aka mutane suke tara dukiya to wallahi Allah yana nan yana jiran ka wannan khiyana wajibi ne ka gyara tukunna ko abin maka dukiyar marayu kai malmala a cikinta to duk mu talakawa da muke yin wannan kuma sai mu zauna akan wannan kashin mu dinga hangen a shugabanni mu dinga hangen ai gwamna yayi kaza shugaban kaza bai kyauta ba motar da yake shiga ta kai miliyan kaza wannan kudin yan Najeriya ne ai za a tsaye sanatoci motoci wallahi zalunci ne ya ya ya ya ko da zalunci ne kai ka gyara naka baka da baka da moral justification kafin kai magana akan wannan kana zaune kan kashi kuma ka ce nuna yana wani kuma su ma ai saboda ire-iren mu ne talakawa aka dinga zaba suka zama ka da a ce gyararru ne mu a cikin mu za a ɗauki wani gyararre a saboda ma lalatattu ne aka ɗauki lalatattu aka saka mu, za ka duk wanda yake so a gyara ƙasar nan ya gyara kai idan ka gyara kanka ko da ƙasar bata gyara ba kai za ka ji salama a zuciyarka kuma za ka tabbata da salahaka da imaninka ka mutu lafiya domin najeriya sai dai fatan a mutu lafiya ya fi fatan ta gyaru yana da ba'idin manan yana da nisan samuwa fatan ta gyaru irin yadda muke jin labarin kasashe ko muka je wanda suka ji sun wasu kasashe in ka taɓa wata ƙasa ka ga take ko nan kusa ka san Najeriya da sauran gyara da sauran gyara ba dan kankani ba to da ka gyara kai fatan ka suka da imani wala ta na illa wa antum muslimun zai kuma ka alfanu ina ganin lokaci ya kure za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a inda malam yake cewa وفي ذلك الحكاية المشهورة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله